kenan salloli guda biyar suna shafe laifin sumbanta suna shafe laifi kanana haramun ne amma kuma sunansu kuma ƙananan laifi amma kuma haramun ne Allah bai yafi maka ba za su kai ka wutar jahannama to kaga nan salloli biyar aka ce ayi to a wasu hadisai maza sun sai ce masa tashi kai nafila raka biyu sai tashi nafila raka biyu kaga su ma hasanat ne kyawun ayyuka ne faƙala rajulu sai mutumin ya ce aliya haza ni kaɗai ne wannan ya shafa ko kuma kowa da kowa ƙala li jami'i ummati kullihim ga dukkan al'umma na gaba ɗayansu dukkan al'umma na in dai sun yi kyakkyawan aiki zai shafe musu munanan ayyuka to amma da sharaɗin in ka nisanci manya-manyan laifuffuka sannan kuma ba kana yin laifin ne saboda gadaranka in kai sallah za a yafe maka ba ko gadaranka in ka tuba za a yafe maka ba wannan izgilanci ne wa Allah subhanahu wataala wannan shine abin da yan bidiya ba su gane ba suna sabon Allah in ka taba su sai su ce me me istighfarin sun zai ci suna yin istighfari sau ɗari kullum to in ba sa saba wa Allah istighfarin me zai ci sai ka ce wata dabba ne istighfarin in ba ta samu abinci ba za ta mutu kiri-kiri to da haka za ka iya neman mata za ka iya shan giya za ka iya abubuwa da yawa saboda ai kai kullum a cikin istighfari kake duk abun laifin da kake wai kana nan kana ta wanke shi da istighfarin ka to wannan ba istighfari bane izgili ne wa Allah shi yasa bin kai yace wannan istighfarin naka yana buƙatan kuma ka masa istighfari shi ma laifi ne shi ma laifi ne istighfar don da ma kai shi da izgilanci ne za ka taka Allah kuma ka ce gafarta maka za ka tilasta masa ne baka isa ba baka isa ba kaga duk wanda zai wannan bai san girman Allah ba in ka san girman Allah ba za ka saba masa ma so yawanci yan bidiya sun dogara da zikirin da suke yi suna ga duk sabon Allah da suke wannan ba matsala bane duk suna ganin kawai kai ta duk abin da za ka yi in dai kana wa'annan zikirin magana ta kare to ba ma nan ba in ka rike wani waliyi ma shikenan kawai duk abin da za ka je kai kai ko wani ka cuta ma suka ce baka da matsala ko wani ka cuta na taɓa tattauna da wani ɗan shi'a a Kano na ce ana ce muku ana cewa wai kuna cin bashin mutum kuna cewa Fatima za ta biya muku haka ne ya ce haka ne sai ka je ka cuci mutum ka karɓi bashin wannan ka karɓi bashin wannan na ce to ya za a yi ta biya sai ya ce to ai son Fatima zai kai ka aljanna to idan ka ci bashin mutum baka biya ba dama bayan an auna ayyukan za a duba za a dinga ɗiban ladanka ne a bashi ba to in ladan ya kare ba wuta za ka tafi ba na ce eh ya ce to son fatima zai hana ka shiga wuta ya kai ka aljanna kaga fatima ta biya maka kenan ta biya maka bashi galibin yan bidiya suna da irin wannan aƙidun to kaga duk wannan wahayin shaidan ne wahayin shaidan ba wanda ya sai ana ka shiga wuta sai ubangiji subhanahu wataala in ka masa biyayya in ka masa biyayya don ceto ma sai ya bada izini man zalla zai indahu illa bi iznihi in bai bada izinin mai ceto ya ceto ba zai yi ba kuma wala ya yashfa'una illa liman ba sai ya yarda a cece ka sannan za a cece ka Mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm.